su cuce mu su zalunce mu Allah ya ba da iko an gani an samu labarin abin da suke kukullawa shi an muharin aka yi bincike yan rahoton namu suka samu cewa ga irin makamai da ake nan an ka kokoye ana fata wata rana a girshi mutane a ɗauke su a yi wani da su domin a cuci ƙasar a cikin ƙasar ta wato kana magana kenan wannan wannan makaman da aka wannan aka gano su sai mu mu Allah godiya mu mu Allah godiya mu ma al'ummar Niger godiya a ci gaba da addu'a a ci gaba da alƙunut alƙunut na yana biya Allah na nan na gwada mutane har wanda an muzushi wanda an min kiri kafiri wanda ya ƙi yarda ko wanda suke tsammanin har yanzu suna shakku eh, eh, ko Allah gaskiya ne ko Qur'ani gaskiya ne suna gani Allah na ba su bayani Allah na ba da kullum muna mun gaba muke yi kenan don haka sai mu mu Allah godiya kuma mu ƙara kuzari da hanzari ga majalisar ceton ƙasa cewa da CNSP da shugabanninta eh, domin su ƙara dagewa su ƙara hanzari su ƙara kuzari ba gudu ba ja da baya kamar yadda na faɗa maka president idan aka dubi waɗannan mm. makamai da aka bankado hakan na tabbatar da cewa akwai sauran burbishi na barazana kenan eh akwai ai kaji abin da shi shugaba Tani ya faɗa na cewa waɗannan mutanen da kuke gani wato ba mutanen Allah da Annabi bane wato neman ne suka yi su ga yadda za su iya su geshe mu su kware mu to su abin da ba sani ba sai ke kana taka Allah yana tashi mu mun riga mun riga su mun ce Allah mu riga mun riga su mun gwada ma Allah magana mu kuma muna yi duk tukuru ka san akwai abin da mutane ba tun da shi nasara ko wanda ya karatun nasaru cewa yake wai sai su dibin kamar in ba abin da suke gani ba ko ba abin da suka sani ba ko irin eh, abin da suka makamai irin wanda suke gani hmm. su ina suka yarda da su to muku nan makamai da hankali ai sai na su ni na yi imani da haka tunda na san su na san muhimmancin su tunda muna iya mu kire ka ce ruwa ga ka gana gani hmm. mu gane ka ga idanun ka a tabbatar da kai ne abin da muke so mu bata gari ka sai mu bata shi hmm. ko mu soke maka ishiya. ko mu soke maka wani wani bangare wata jijiya cikin jikinka eh. eh mu tsone ta sai kaga kawai ka tashi da rashin lafiya ka kai a rika zuwa likita ana zuwa ana zuwa ana komowa a rasa gano kan akai ba yake faruwa to kuma Allah da ikon shi ya ba mu sa'a mun fahimci wannan kuma mun lakance shi amma president eh, eh to kenan ba mu yi tsoron su mu Allah muka sa gaba idan aka yi idan aka yi la'akari da mm. makaman da ake cewa an bankaɗo president mm. za su iya su zama wata barazana za su iya su tada hankalin Nijar irin makaman da Nijar su tada mun hankali ai ka gani da an ka gano ai hankalce ne eh jama'an mu suka je suka yi kokari suka suka dauko kayayyakin duk inda ada cikakken labari ma an samu labarin an ida cika musu an ba su sun dai sun gano duk abin da ya kamata su gano an hudo shi kuma an bayyana wa mutane ga yanan ga talabijin an gwada mutane ga irin abubuwan da waɗannan mutane suke da hankalin yi zuwa ga kasan to kenan Allah da ikon shi in ka yarda Allah wallahi duk wanda ya yarda Allah ya huta to dan shi kuma mu muka ce mun yarda da Allah mun ba Allah gaskiya mun tabbatar da ba mai sai Allah ba wanda sai sai Allah da an kam ga mun aka ce eh dukin cikin ruwa bai tabbata ana rana ba Allahu akbar ni sha kenan to kenan yanzu dan haka ka gani yau ga rana wani kaga yau nayi wacce shiga <laughs> eh shigar nuna cewa eh mun shiga gadan mun bada da haɗin kai gadan mun bada yarda gadan cewa wannan kawance da mun kai kawance ce ta mutta albarka kawance ce ta mutunci ba batun gudu ba batun ja da baya kenan amma yau an ce ana taho yanzu an soma a can eh, garin abuja a cikin ƙasar najeriya na cewa yau sun eh, sun saduda sun gano dai sun yi tunda sun yi tsammanin cikin sati biyu sati uku za mu sadda kai mu Nijar mu ce mu wasa su waɗancan su ce sun tuba wanda za a kama a kama wanda za a kashe a kashe wanda za a ɗarme a ɗarme to don ka sai aka waye gari al'ummar Niger maza da mata birni da ƙauye Allahu akbar sai ga mun ko maza suka tashi mata suka tashi ana ana yaƙi cikin ruwa cikin iska Allahu akbar akai wannan gogowa akai wannan wannan wannan hanzari mm. akai wannan yunkuri har ya kai waton sun ka fara shakkun kansu suka fara jin tsoron kansu Kankananin ECOWAS sun fara shakkun ne ana batu ba batun ECOWAS muke ba mu wuce ECOWAS waɗanda suke ba ECOWAS umurni muke magana su turawan Faransa da turawan da suke baya gare su wanda suke mara musu waɗanda ECOWAS waɗanda ba kayan banza ne shara shara ce shugabannin ƙasa eh, shara ce shara ce ya za ka haɗa shugabannin ƙasa ka san shara billahi lazi shara ce yanzu zaka kushi gari shi yanzu zaka dinga dinga dinga dinga dinga dinga dinga dinga dinga dinga dinga dinga dinga dinga ina ganin shi wata ina ganin shi akwai yau da kushi yake kushi yau kushi ya fari ne ko kushi kushi din da safara ce har ce ga ta can eh, menene ma'ana menene ma'ana kushi din eh saboda akwai abin da yake fitowa cikin jikin shi president eh, eh akwai abin da yake fitowa cikin jikin shi amma za a yi mamaki a ce kana ganin shi a to wannan kuma iko Allah ne eh kuma wannan iko Allah ne a ina yake a daki ko ayo Allahu akbar ka bari in kana son wannan da ba akwai ka zo a koya maka yaro eh, eh eh ka zo a koya maka ka gane yadda ta take yadda ta duniya take dan yawancin mutane duka ganin suka kama kamar abin wasa ne to mu mu wuce mu wuce kan yaro dan su gani mutun na wani shirmen shi ko yana wani taba gazar shi ko yana wani maganganun shi mu ba mu ba ba mu da lokacin cewa za mu cewa mu maida mutum mai tarni ko da mu amma dai mun imani da ba mai yi sai Allah ba wanda sai sai Allah kaga kuna dakon kuna dakon taron nan ba wai eh, Nijar kadai ba president hatta da sauran kasashe na IOS suna jiran su ji irin matakan da za doka a wannan ai ba ba su dai ba Africa gaba ɗaya ce lumfashin ta yake yau eh, bisa hanyar da muke wanga tsarin da muke tunda yau mu ne muka yi tsarin da annan yana ba duniya mamaki ka san da an ce Niger ce ta baya to gashi na Allah daga ce duniya ta ya ce ga mata na gaba shi koma baya yau sai gashi wato mu ne na baya mu koma gaba <laughs> dole ne yanzu a maganar mu ta damu mutane abin da ya shahi ni daga zan damuwa ya zan damuwa ga shugaban Amurka shugaban Faransa ga duk shugabannin kasashen Turawa da kuma shugabannin kasashen Afirka kowa na neman ya gane wai ina za'a wai wannan kasar a ne take ta damu na hankali kuma musamman Allah ya haɗa mu da abokan tahiya cewa da eh, shugabannin mali da kuma shugabannin burkina faso da al'umman mali da al'umman burkina faso wanda suka ba da haɗin kai suka gane cewa kai wani lokaci dole ne aka ce duniya iya iyakarka faɗi kai kokai kamar kokowa ce kokowa kusu da giwa ka san dai kokowa kusu da giwa eh tana ba da mamaki an ce a tsaito hoge sai ko ai dubara sai a ga ai mamaki a gani ga kudan kusu ya ja gumi baka mamaki Allahu akbar amma kusa yana iya kada giwa <laughs> ai dubara ce to kana ne Niger za ta yi nasara akan insha Allah nasara an mun same ta ai mun yi nasara kana ganin za a cire ta mun yi nasara ko ba su cire ma in ma suka cire su kware mu amma dole su cire amma in suka ce ai ba mu ne takunkumi yake damuwa takunkumi wanda yake damuwa ba al'ummar Niger bane kowa yana jin masu kara yau kowa yana jin tsakanin karar da ake da Kano da da wani da Katsina da da da Lagos da da Sokoto da Abuja da da Kebbi da da Mina da wane ne duk dan na kasar Najeriya su ne suke kara na abin da ya dame su ina ruwan Allah ita Kotonu ga sunan su ne mutanen Buke mutanen Kotonu mutanen lo abin eh, mutanen eh, eh, Benin su ne suke kara na damuwa abin da ya dame su saboda Allahu akbar kai ka rera da Allah ka huta duk wanda ya yarda Allah ya kama Allah insha Allah yana samun wadatar zuci amma wai me yasa me yasa ma ne shugabannin nan mm. suka damu da da Niger bayan sun ɗauki irin wannan takunkumi sun kakaba ma kasashen nan eh. kuma suka zo Niger din nan ita ce aka kakaba ma takunkumi mafi tsanani eh. me yasa ma suka fi damuwa ne da Niger me kuka yi musu saboda Niger din baban za bace ai Niger ba kan wallasa bace kaji ai cikin hira a cikin hira kaji inda eh, wannan eh, janar janar eh, brigadier ah, hmm. hmm. ya kwatanta ya ce wanda suke tsammanin mu kan wallasa ne su san mu ba kan wallasa bane ka san ba kowa bai san me aka ce ba kan wallasa hmm. to wanda bai taɓa kiwo bai sa abin da aka wallasa amma kai ina zamani ya kamata a ce ka faɗa <laughs> ka san da wala wanda ya taɓa zuwa ko wanda bai taɓa zuwa mi aka ce ma abin nan wannan garin eh, ingal inda ake yin ake yin kirsale eh. kenan wanda bai gane menene kuma ake nufi da irin wannan wannan to abin da nake so jama'a su gane kaga dai nayi ka babba a cikin wannan tafiya hmm. cikin wannan hukun wannan hira hmm. domin mutane su saki jikinsu hmm. domin mutane su warware su hidda wani mugun tunani a kansu su mugu wani mugun shakku a yau din nan akwai wani lokacin da aka ce hanzari ba gudu ba ya kamata mutane su gane tafiyar da muke yi duk wanda yake yake tahiya ƙarƙashin biyan mutunci da daraja ba a gama shi daga mai biyan kwaɗai ne bai kuɗi Allahu akbar wanda ya sa Allah gaba ya sa mutunci gaba ya sa imani gaba ya sa daraja gaba ya zamanto ita ce take ta da shi a kowane lokaci yana la'akari da yadda zai iya kyautata rayuwar shi zai gyara rayuwar shi zai yin karatun tanutsu zai yin abubuwan da za su zamanto mashi abinda zai hangen yau da duniyar shi da kuma shi ta gobe mun Allah ya sa Nijar muna kasa mai albarka kuma Allah ne ya kaddare ta haka nan mutane duka wani zancen wani an yi kaza an yi kaza duka bar shi yau aka aiki yau da shi yanzu in ka ɗauki Nijar na faɗa maka wancan sati hmm. Nijar ƙasa ce wadda Allah ya yi ta mai lamba bakwai mai lamba bakwai lamba bakwai ko yana tsaye da fatiha wato Nijar tana cikin gidan bakwai tana lamba bakwai hmm. lambar ta bakwai hmm. lambar ta bakwai lambar ta bakwai ka san komai da kake gani nan harkar lamba ce idan aka ce za a yi lissafin eh, amaliya komi haka lamba komi haka lamba Nijar lamba bakwai lamba bakwai gare to lamba bakwai na ai lamba bakwai ai babban magana ce tun da lamba ka gani aya ai fatiha aya bakwai ce ko eh. to ba ai ci gaba da qur'ani ba to ai ita ce kuma take kamar ta kunshi qur'ani akan ta kaga dan shi ne duk in mutum zai yin ce ka bada kanka a matsayinka na addini sai aka ce bayan kai kalmar shahada sai aka ce sallah hmm. yo ana sallah babu fatiha kana iya ka rasa komai in dai kayi fatiha abubuwan da ya zama to ya kamata a ce Kur'ani hmm. eh, eh, eh, Qur'ani ya tai da shi don haka kenan in ka samu ka cika fatiha ai fatiha addu'a ce hmm. ka gane ko hmm. fatiha kuma kile ne mabudi amma kile ne na abude kuma kile ne na abin da nake so in sani wata kila da ni da masu sauraro shi ne menene muhimmancin bakwai din Shi ne nake faɗa maka mhm. bakwai. kana nan yanzu ba gani ba duk ta yi komi na Allah ba bakwai bane Ka gare sama bakwai kuma ƙasa bakwai ko ba gani ba mhm. sama bakwai ƙasa bakwai fatiha ma ita kanta guda bakwai ci kuma duka duka duniya ma gaba ɗaya lamba bakwai ne kaga sati ya aka ɗauki kwanakin da ake kwana bakwai ne ka fahimta hmm. to kaga kenan daga nan ba sai na shiga cikin wani abu mai zurfi saboda haka Nijar tana da eh, martaba eh, mu Nijar yanzu in ka dauka mu Nijar kaga koha bakwai gari muna da gaba gaba gaba koha bakwai har bakwai guda bakwai hmm. mu su gari mu kenan muna da bakwai wanda suke kusa gare mu masu kamar mu su ne abin nan me ake ce mata mali su ma suna da bakwai gare su kuma muna da masallaci mai alƙaran albarka su ma suna da nasu mai ɗan ƙaramin albarka a cikin Tombuktu mu ko muna da a gada. To ina Burkina eh, a cikin wannan bai Da tare suke da mu bai kai goye ai goye da su muke. Ba su cikin ah, ba ya za a yi da su. Goye da su muke. <laughs> Burkina tare ne muke. Eh. Ai wani lokaci babu ma Burkina din. Sai aka maido ta ta zan Mali ta zan Nijar. Shikenan eh. Ka gane ko eh, wani lokaci. Yanzu wanga lokaci sai an kuma an ka zo an ka daidaita ba dan komai ne saboda duk in an kai an kai kai akwai baki. Mm. In ka dibi yadda yadda haɗin gwiwa na IS yake. Ai kamar Burkina Faso kamar ta zamanto ita ce bakin bakin sun shiga cikin kasashen mu kamar yadda eh, kasa kamar yadda aka yi wannan burodi ba anan kana gani ana ga gani ga Niger ga Niger ga ga Mali ko ga Burkina tsakiya wato ana goyon take Reza mu zo akan kenan abin da nake son ka gane mhm. yau an ce za a yin taro eh ba mu ka tambaya su ne suka ce suna son su yi taro mm. eh su yi su komo bisa kan magana Niger su ba su gani amma hasashe ne ai ba ba tabbas bane su zo akan shi bai hasa akwai yiwuwa ne an yi an ba da du jour an ce ordre du jour dan ai wannan magana shi saboda ai kawo magana Niger a kawo magana IS kasashen da suka hadu suka ce za su yi IS kenan mu uku din nan mu ne za a kawo magana mu ba wani ne aka yi mataro ba conference extraordinaire ce wadda za ta magana akan zancen mu zancen waɗannan kasashe uku wato taron gaggawa ne taro ne ba na cikin ba gaggawa ne ba la to sai a ce mashi ganin taron gaggawa yanzu akwai bayan shi ai ka gani sun kire iyomuwa ma da za ta yin nata taro ita ma dukan rana guda biyu yau iyomuwa ce wata rai ke jagoranci a a wata ba sai jagoranci ba turan horon shi ta sashi jagoranci wanda yake jagoranci yake an ce an yi an yi juyin mulki a Niger ba su yarda da shi ba sai suka ce wa aton kenan Niger an kauratar da sai aka ba aka ba da umurni ya tahi ya yi jagoranci. Amma ni president idan kana cewa ko shi ta eh, ina mamakin ya kai ka gano da. Ina ruwanka wai zancen kana son ka komi sai ka sani. Ya za ka yi ka ce duniya komi sai ka sani. Yanzu da nake magana eh kana iskar da nake sheda kana ganin shi. A bana gani. Kana ganin shi babu shi to. Akwai iska. To dan ba ka ganin shi babu shi. eh to kamar wannan zance yau ina maka zance kamar shi yanzu in kai in kai kira kai kira da da salulaka kaga iska yadda inda wanda wanda ka magana da shi can Jamus ba ka san shine baka ji muge shi to kaga kaga yadda tahiyya an ka tsara ta har ya kai yana jin magana da a cikin dan kwanko shina jin shina shina maka hanya ka wato dai wato dai watara shi yake jagoranci yanzu shi watara mm. shine horon shi tace yayi president ad hoc saboda na farko mm. shi yake da cizo akan su ya tsuwa

to yanzu shi kan shi ma kisal bai samun dama tun da shi ma ya yi kuskuren da ya kamata in gaskiya ne imuwa da gaskiya ko kuma sai dawo ai ya kamata ta diba ta gani ce irin halayen da ake cikin a cikin Senegal a ce shi ma an dauki hukunci a kansa akan akan lalata da yake yana yi har ya na gaji yayi maganganu yana hushi yana jin takaici wai waɗancan sun nuna kamar za su sun ta baya gare shi sun azamai lahi. sun kamar yayi ba daidai ba sun yi maganganun da ya zo shi ma yana maida da ce Allahu akbar ai wauta ce gare shi duk waɗanda da kake gani ka ga tausayin su akwai wanda yi blaz eh lalata shi ne ya kashe abokin shi ya kashe mana mutum sankara ya yarda an ka haɗa kai da kanshi an ka kashe shi saboda a bashi matsayi dan shi zo shi wannan abin da ya yi ka ashirin da bakwai yana jin daɗin ya samu iko hmm. amma da Allah ya kawo ƙarshen shi ka gani ya rasa kore shi aka ce <laughs> kare aka zo ya ce yara <laughs> yawa president kenan taron da taro yanzu dole akan Niger za eh, eh. da likita a France president no ina zuwa dan eh, kuma yana da yanci no ba wannan zance ka bar zancen likita ka bar yanke mini ka bar yanke mini magana yana maka magana abinda an ba na wasa ba shi da suka kai shi ai ba zancen rishin lafiya bane ko rishin lafiya duk duniya gaba akwai likitoci ba sai horon shi da likitoci kamin horon shi da kirkiri likita ba akwai likita ba mu kan ba muna da likitoci nan ba amma idan can ne yake da likitan fa wanda yake kula da shi yanzu ba wannan zance ya kashi ba zancen likita ya kashi ba in suna cewa alaba ga sabara ne a halbi barewa mm. sai a zo a ce Eh, ana misali a zo a ce kama eh, eh, eh, saboda kaza ne za a yin haka hmm. to shi da suka tai da shi can ai sun yi ma obasanji shi wata rana amma shi sannan ba amurka ba ba faransa ta yi. amurkawa ne da an kamar do obasanjo an zinaf sai suka gayyace shi can domin suna son Obasanjo su game kai da shi ai wata dubarun da za a cewa a hito wannan hanya kuma na batun rabe raben Najeriya hmm. sai Obasanjo ya ci masu ko alama shi hmm. dan kishin kasa ne hmm. shi yana cikin wanda su kai koko wannan ta hana a hana rabo kasar Najeriya a cikin wannan zamanin suna tare da Yakubu Gawan kamin a zo kamin su su sabke Yakubu Gawan an juye 1975 suka sabke shi da shi da su Murtala shi kuma Murtala an ka zo an kai dan kwanaki eh, wata shida shi na iko suka an kashe shi yana sai Obasanjo ya dauki ragama ya ya ci gaba da jagoranci yayin shekara uku yana jagorancin mulkin soje da bayan an ka tsara zabe zabe wanda ya bada dama Najeriya an ka samu eh, an ka zabi Shehu Shagari Shehu na Shagari Shagari ga tanan wani gari ne nan cikin yankin Sokoto ka fahimta to kenan a cikin wannan ne da suka tuntuɓa shi sai bai yarda da shi ba kaga shi yasa wato hmm. lokacin da ya kai wa'adin shi na zabi na biyu da ya kama magana ta zarce mutane yan su da kansu ba ta babu zance ta ne shi ba suka hana mishi shi shi Obasanjo don ku hiyace mu wuce ta yanzu mu wuce nan sai muka kawo ga wanga magana Tinubu hmm. shi Tinubu dan sai da kwayan tun da bude ya zo samari ne eh, eh eh na samari ne lokacin nan da yi shi na a fefere shekara 20 da da ne ko 30 ba 30 ba don ka gane ko hmm. to yanzu da an ka zo aka haka nan sai bai bai bai shawara kai hatta da Buhari ma da ya bashi rikon gado bai bashi Buhari shawara sai suka ji haushin cewa ya ta an kakaba mashi abin da zai zama to matsala gare shi yanzu da an ka zo an kai haka nan sati biyu ne suka wuce sai ga kudeta nan Nijar Allah ya kikira ya kirkira abin da yake sunan nan Nijar sai an kai shi mulki yanzu da an kai shi mulki sai kawai suka bude hmm. hankalin su ya huta gare su babu zancen eh tun da ka cika baki ka ta za ka yi sai an ce to yanzu gare ka yanzu gare ka nan babu zancen aiki da doka duk wani bata kan da doka ta bada incin ayi wanda bai kamata a wuce gona da iri ba akan in ka irin wannan ma ko irin wannan lahi kawai suka ce a mai da wannan takardu yanzu tun da sun gwada musu Niger ta gwada musu wannan sasi to sai to kamar da kajin taro yana <laughs> to sai to kamar batun kamar kai ne kamar mutum ne ya malahi eh. yau ku ga malahi in zabi ba mu ne yan Niger ba ba mu ne kamata ku saurari mu ba ta ce ya ta karbi wanga ya ne magana take sai ba su haka nan ba kawai suka dauki niyyar cewa za su yin conference abin conference mm-hmm. extraordinaire da bisa Niger kuma ba a saurari Niger ba a saurari wanda suka zaka ba a saurari kowa Niger ba kawai suka ce to ai wanda aka saurara Niger wadancan eh. wadancan eh eh eh, eh, eh wanda suka ta can suna yawon cewa ai ai duk irin hukuncin da aka dauka domin a galla zama sozawa da yan Niger su hwasa cikin sati bakwai eh cikin sati guda kwana bakwai aka ce an yi an ba da ultimatum kwana bakwai dimanshi nan da kwana bakwai in ba ku goma ba hmm. za mu ɗaukar matakan hmm. yanzu aka zo mutane ba su yi wa suka so sun ɗauki matakai da suka wuce gona da iri tunda ai komi ci hanyar doka ce mhm. cikin tsarin demokarasiya amma idan ladabin watakila ya zo dai ka ce president tinubu ya ɗau matakai ya ɗau alkawari na cewa dole za a hana aiwatar da ku da yau ai dole gwamnati ai ko dole sai sanya. sannan wannan abin ya zo ya faru idan ya ɗauki wannan matakai yau ai ko shi ai bai wuce gona da ba demokarasi ake ba ai demokarasi baka da incin ka itira abu kanka in kai ka koma kama karya ka koma ka milkin kama karya milkin danniya milkin milkin milkin milkin da haka nan ne yanzu kenan a mummuke duk abin da zai sa a ce dai mutane su ji tsoro su wasa to su kuma ba san ba suke yi kai wanda mutumin da ya ɗauki niyya gaban kanshi ya yi tunani ya yi nazari ya yi abin da ya yi Allah da ikon shi ya sa mashi wannan kuzari da hanzari a zuciya shi ya ɗauki niyya cewa kai <clears throat> wanda ya samu irin wannan wannan kuzari a cikin lokacin da ba a tsammani abin da ba a tsammani mm. ya dauke wannan mutum da kake tsammani zai ji tsoronka wannan zai ji tsoronka ka san dai wanda ka ga aka ce yi da ɗari mm, ka wallahi bai bai ka daga bai ga daga bandoki tunda bai kana nan kana nan present ya baya tsoron duk wata barazana baya tsoron su mana baya tsoron su baya tsoron su saboda yaron gumi ara ya tsohon su ya rungumi aradu ya rungumi kuma shi ya san ai ya san matsayin shi Allah da iko shi ai na ta faɗa maka tarihi annabi Musa annabi Musa da Fir'auna lokacin da Fir'auna ya dauki ya ce ya dauki kanshi akan ne Allah ya zamanto mutane sun rasa wanda za su yi da shi shine ta galla zamu mutane hwa da shi aka kawo mashi Allah sai ya kirkira mashi annabi Musa kuma ya rene ya kuma rene shi kana ne ya girma ya rayu cikin gida to ya ya rayu akan nan ya san komai a cikin gida. sannan ya ya san komai a cikin gida ba shi bane Allah ne ai Allah ne yake bashi umurnin ga wanda zaka yi ika zana ika zaca idan na fahimta kana eh. yin kana son ka ce kenan Allah ya raya cani a cikin gidan eh. mulkin tarayya kenan ya zo ya Allah ya yi cikin tahiya ba mulkin tarayya babu mulkin tarayya mutane ne ga hauka mulki muke yi cikin ƙasa da adda kundin tsarin mulki na ƙasa na jamhuriyar a gwamnatin PNDS ba a'a babu gwamnatin PNDS akwai MPNDS da an ka zaba su yi matsayi na gwamnati daban ne da kai wanda kake hudi ah, tunda ba ba wannan fadan system de parti eta ina son kowa shi fahimci wannan dan ina ji mutane da suna wata wuta suna wata hauka suna kwatanta cewa milkin tarayya ko milkin no ba milkin tarayya bane milkin da an kai ne tarayya ta ta yi sa'an takara hmm. sun samu matsayin da fite sun samu matsayin shugaban kasa amma matsayin na shugaban kasa ana yin shi ne da sunan kasa haka ƙarƙashin doka ƙasa saboda haka Allah ya eh, tashe shi eh, a ciki ah! Allah ya tashe shi cikin jamhuriyar Niger sai ya yi mishi hanya an ka kai shi wannan matsayi wannan matsayin da aka ai ba kowa aka can ba ai ba kowa ba ba kowa ne na ka samu wannan sa'a ba kai ko ai da kai cikin wani abu a shawo ka saka hanyar da zaka samu wannan labari ai Allah ne ke tsara duk wanda kai yayi ba ai da kai ba mutum ai da kai ba ai da kai wani. kamar ina kuran babu kamar yanzu lokacin da su suka sa ayyawancin su kana ganin in kana aiki da hankalin ganin suka yi soji soja kamar su kamar soja bai da kan bawa ne haka suka dauka soja kan bawa ne ba su gane komi ba sanin komi su da eh, eh, su da yan eh, siyasa su ne su ne su kai lakwal su adda ilimi su adda fahimta su adda ganewa aikin soja ba aikin aikin soja ba aikin ba aikin ba aikin jagoranci bane aikin soja zuwa ne ya kai ya kai kanshi inda za a kashe shi in an kashe shi oho in ba a kashe shi kuma kuma to yayi zakara shikenan amma ba aikin shi bane ya zo ya zama cikin biro ya samu ya samu matsayi wanda za a ce an yi shi minister ko an yi shi president ko an yi shi wani abu ba wannan ne ba aikin shi kawai ya kai inda za a kashe shi ko a eh, kashe shi eh, ko eh, ya kashe ko ya kashe ko bakin shi kenan su suna aikin suna an kai dan su zo su yi jagoranci su an kai dan su yi iko kuma iko da za su yi ole su yi shi wanda ya kamata a yi inda sun tsaya wanda ya kamata a yi kamar wanda an ka tsara tsarin mulki ai da babu matsalar su soji ina da ba karibin da saboda haka dai president amma sai Allah ya kirkira tsari yayi shi an ka kawo wanda wata rana shani ya zama annabi Musa dai kenan wata rana sai wata rana sai Allah ya yi kaddara ya eh. yi wanda ya zama to ka gani ya shirya lokaci daya biyu uku shekara goma sha biyu bannan shekarar nan goma sha biyu mutane sun yi neman su kai hari bannan shekarar nan mutane aso da yawa suna neman su kai hari na a kada gwamnati amma ba su samu saboda shi da an ka bashi amana yin wannan aiki hana akada tsaye shugaban kasa hmm. yayi kokarin cika alƙawarin da an ka aza mishi ka fahimta hmm. yanzu kuma da ya ga waɗannan da suka kariya sun kai su ko suna cin sun cin zarafin al'umma zaluncin al'umma amana da an gaba su zuwa ga al'umma ƙasa ole su yi abin da ya kamata su yi dan kare al'umma ƙasa sai suna cewa su al'umma su eh, abin da su gama su gama ƙarfi da 'yan ta'adda kamar yadda shi shugaban bazum ya kwatanta yan ta'adda sun ya maida su aliyu shi su ne abokan shi su ne abokan ta bai yarda da wani ba in ba yan ta'adda ba har ya kai yace ma yan ta'adda sun himsho za mu iya to za mu iya komi ba ba su kware ba yan ta'adda sun yi su kwarewa kenan dole ma ne zai unhwani kun ba na bane wannan da dabaru ne nashi ne ya samu damar cewa ga hurumin da zai ba za a bi dan a dan a kawo su zaman eh, na na na kasashe cewa musamman su zaman Faransa an koro su da Mali an koro su da Burkina kenan su zo na Niger su su masa to sai aka waye gari kenan yanzu kowa ya gane tafiya kowa ya gane manufa kowa ya gane gurin su yanzu da Allah ya sa mm. ya gane gurin su ya gane ta yanzu da su ne suka yi kowa sanin abin da ake ciki ai ni ban da labarin wace ganin shugaban kasa amma su da suke su ne ke gadin shi su ke cikin inda yake su ke kulawa da wake shiga wake huta kenan sun san wanda ya shiga da wanda ya ta gidan shi in ka yi tsawon lokaci kaza sun san lokacin da ka shiga da lokacin da ka fita ko da ba su san maganar da kun kai ba Amma sun san wane ya taho gidan shugaban kasa lokaci kaza kuma ya taho ya huta lokaci kaza eh, kenan in aka shi da baya shugaban kasa eh. yana waɗansu irin maganganu kamar irin wanda shi ya yi shugaban kasa ranar 25 ga watan Jun hmm. na 25 juni 2022 da ya tara juma'a duka aka ce conference de cadre hmm. yanzu yana irin hudu ai kana wajen taron na ta mana yo an gaice mu ai mu duk ana bangaren kishin kasa an gaice mu na zo hmm. amma ai ba dan ka gaice mun zo gari kike tsammanin ka same mu mun zo yan gidanka kuma mun shata wanda yake da wannan hankali wawa ne ai da yawa su yi mana wannan zargi sai su aza kamar mu da an gane mu tare da mutane an dauke kamar to ni ko ka gane ko kwance gane bisa gado tare da mutum kika tsammani ni yana iya yana iya sani abin da ban tashi ko kwance dai kai ni kwance dai tare da shi bisa gado ina ce da an yi an ina iya wannan yarda zaluncin abin da ya zama to a kidatawa eh, yawa yawa don kenan mutane su fahimci wannan mu amma kishin kasa yake sa a duk lokacin da magana kasa ta tashi an gayyace mu ba mu da hurumi ko hanyar da za mu ba mu zuwa ba mu zuwa ba daidai bane ka ce za mu je mu faɗi namu abinda muke in an gayyace ka kaje dama an ce shege wuya cikin gari da wanda ga zuwa inda ba a gayyace shi ba da wanda kuma aka gayyata bai tsaye ba to mu ba mu cikin ko guda kenan don haka mu muna yin abin da ya kamata mu yi a matsayin mu na kasa yawa na kishin kasa yanzu da ya zo yana wannan maganganu ya kwatanta a wannan rana ne ya ce ai ya bada umarni a huddo duk yan ta'addar da aka mai a kawo shi shigan su nan nan prisoners ina shi ina chakan amma watakila hanya ce ta samu ina shi yo hanya ai ba dole bane ba sai shugaban kasa ya sa kanshi ai dan me yake wakilai dan me yake ministoci dan me yake wani abubuwa aka gwan sai aka wane ne amma in da kai shugaban kasa zai ba da kanshi na irin wanda yayi kenan ya nuna cewa kamar yanzu ne kaga yanzu ba ga kanan kai ne shugaban wannan wurin ba to sai a waye gari yanzu sai gidan ka ce wato shi mai gadi aikin shi an sa shi shi gadi duk wanda zai shiga a san wane ne kuma in zai huta a san a kula a gani da mi zai huta to sai kacce mashi in wani ya zo ma kashi mai sallama ma shigo kawai tunda kai kai ya sani tunda ya san ka kenan ba wani bin wani hanyar doka ba bin wani abin da ya kamata ba bin waɗansu ka'idodi kawai tunda ya san ka ne ba ya san mai gidan ba kawai ya san mai manaja kwata-kwata to ba ruwan shi da eh, mu duk waɗanda da zai iska makarabanka to in eh. kai yarda eh. kai yarda kai yaudari makarabanka ka sa mutanen daga zuwa ganin ka suka raina su suka wadakantar da su to cikin ta iya jagoranci kai kai kai kuskure don kenan yanzu ECOWAS abin da nake so abin da nake so mu tambaya shine watakila zamu ba mutane dama don su mm. faɗa mana irin abin da suke jira game da wannan game da game da game da wannan taro lambobinmu su ne 82 61 54 82, 61, 54, 20, 89, 84, 99, 90. Muna 89, 84, 99, 90 ga waɗanda suke kiran mu. A kiyaye kalamun da za su kawo hitina ko tashin hankali ko hada rudani ga ƙasa eh. saboda ba za mu yarda da irin waɗannan kalamun ba. Barka da yau. Alaikum salam. Lafiya kalau barka dai. Ilu President na nuna shi wata da To muna godiya. Allah ta cika da Amin ya rabbil alamin. Allah wai sai da muna fata Allah ta hankalin su ya koma da takunkumin nan sai da su suka samu takunka ba yi mu wahala an lura. Mm-hmm. ta ma bai ne ko ma su ma ba kowa yake samu ba. In sun yi mu wahala na ji da su ko ga sunan Allah ya jarabce su da yunwa. Eh masu lura ramin ke kanan shi karami. Hmm, so da mm. kin kawo da. Nan mu nan ji alhamdulillah sai dai mu ce ba mu da kuɗi amma ba kowa bai kukan yunwa. A cikin ma shugaban Maritani sun ɗauki shugabanci kawo komai an rage. kan yi azumi. Ita ma wutar ma muna mata wata alheri haka nan. To mun gode. Ba suke cikin shirya Allah ta da su gane. Mun gode. Kuma fuskan ba. Muna jiran muna jiran wani wanda zai zai zai kira akan layi katurban su sun ta yan sun kan 80. Alo? Alo? Yawa babu ba kowa ba? kafin watakila wani ya zo a kan layi akwai lambar mu ita ce 82 61 54 89 84 99 ranke dade hajiya barka da yau wa alaikum salam lafiya kalau ya iyali alhamdulillah president muna gaida ko wallahi muna jijina muku to masha Allah Allah sa tara a yi shi lafiya lau amin eh, amin amma me kuke eh, jira ga taron ta wahala ma na su ne hmm. da suka ta sun ku nan gara su ke fi abin da fili zai shi ne eh, ko wani eh, amma batun mu koma sai da da mu wata kuma inda sai da an dai ta lalace haba to muna godiya muna godiya Allah ya tsare muna mu na kasu hmm. to muna godiya Rabi kalle ina ga a ah, kalle akwai wani akan waya alo alaikum. Wa alaikum salam. barka da kwanan ku alhamdulillah wani malami ne eh, dauda Salif ne dauda salif muna jin ka sunan ku da kokari ne alhamdulillah muna jinjina muku kuma muna gaida shi gaba me kuke jira ga taron ecowas ko sai dai yawo da ake taron ecowas mu da jira yan mun riga mun tare da ita ba wani abin da muka jira ba kana goyon bayan an fita kenan ba ba ku kun yo to mu dawo mu yi wanda in ne ne kashe ka ta samu ta a ka koma shi da halaka ka to wanda ko su mun ga mun ta ita ba sai dai wata kenan ba wani alheri gare ta inda ba ta canza manufofin da take a yanzu ba inda manufofin sun kare na amsa shi ta tura to ina suna kuma a zama da su su komo su ga yanda an ta girka ta to muna muna godiya muna godiya muna godiya kuma yana yin gina mu gaba Allah ya kara lahiya. amin ya rabu alamin muna dakon kiran ku lamba ita ce 82 61 54 20 89 40 84 99 90 ina ga waɗannan su ne lambobin da za a iya a same mu muna jiran ra'ayoyinku game da taron da ake gudanarwa na ecos a yau dinnan wanda akan shi muke tattaunawa tare da president nuhu muhammadu buhari akwai wani akan waya idan ba kowa president <clears throat> kana ganin dole ne ECOWAS ta ko sai da yawo dole ne su cire takunkuman da suka dora wa kasashen na musamman ma Niger na wutar lantarki na magani na rufe iyakoki na takaita zirga-zirgar kuɗi da dai makamantansu dole ne sai sun cire dole ne tun da ba wani zuwa sai da an kai ba bisa ka'ida ba mm. babu inda dokar sai da yawo ta ba da izinin a yakan babu inda dokar iyamuwa ta bada izinin a haka hmm. abin da aka ce duk lokacin da aka yi juyin mulki a cikin ƙasa ba bisa hanya eh, eh, ka'ida hmm. zaɓe ba mm-hmm. to an kwatanta ga irin matakan da ake ɗauka kuma matakan sun shahi magabata wanda aka ce za a hana wasu a gayyace su eh. ga taro ko su hita eh a gayyace su taro ko kuma a dauki matakan da za a ci in suna son su aika wani mutum mm. a zabe shi dan shi dan a kama mishi dan wani matsayi zuwa ga waɗansu kasashen duniya da ake bukata dan kasar Niger hije Niger ta mm. nemi a eh. kama mishi eh. sai su ce ba a kama mishi sai a ga mai kai a ce wannan sai dawo ba ta kama mishi ko yimo ba ta kama mishi ka mm. fahimta to yanzu sai suka wuce gona da iri suka kwatanta kamar yanzu bai sayawo ai babu inda aka ci ta yarda ta yi aiki da umarnin da za a bata na siyasa ita aikin ta kula da arzikin eh, musamman kudaden mu mm. yadda za a kula da su yadda ya kamata a kula da wanda ya kamata mm. to sai aka wayi gari yanzu sai suka yi aiki da umarnin siyasa saboda shi wannan da yake ya kamata a daidaita mutane su gane shi wannan shugaban bai siyawo shi ne ya zama tsohon shugaban shugaban sai yawo kwanakin baya daga nan ne ya hoto koma bai siyawo wanga eh, eh, wannan Eh, watara mm. ado mm. eh, alasan watara mm. shi ya yi hanya ya sa shi da ban sai da yawo kuma ya dauke shi da sai da yawo mai da shi bai sai yawo yanzu da can da aka ce an sa wannan jan kwasi buruko eh <laughs> haka haka sunan nashi ma ni ban ma eh, san da shi to aka ce an sa can an ka ce wa an yi renewa an ce efe imedia akwai inda ada efe imedia inda ka dauki mata hukuncin baka ma shaida ma wanda ka ɗauki hukunci akan shi ba baka kwatanta mishi ba gashi ga irin hanyar da zaka bashi sai ka ce kawai baka efe immédiat ko da an kai ga dimanche eh. lendi da sahe babu kuɗi ba babu kuɗi ba lendi da sahe ne yayi takarda yayi circular shi wannan president eh, abin ne governor in Besiyawo eh. ya aiko mu duk waɗanda Besiyawo din kasashe ya kwatanta musu cewa da ai hmm. abin nan waye ke sunan da ya kwatanta musu ga matakan da an ka ɗauka jiya reunion din e eh, iyomuwa da na sai yawo sun ce Niger a ba mata kuma a fara aiki da shi a fara aiki da shi kai tsaye nan take nan babu inda doka ta ce amma da yake hmm. suna son su gwadi hmm. Hmm. kamar da eh, eh, ƙarfi ne ake son a mumuke kamar da talon lokacin da yake jin yana da kamar suna iya talonan Niger suna iya suna iya zuwa su murkushe mu su sa mu dan dole mu yi tsoro sai sai Allah da iko shi yasa ba haka bane duk abin da Allah yake kula ma to wallahi tallahi kai aka ce wallahi tallahi kai mai laya kake mai zamani president bari mu ji wannan akan waya lo ya tafi okay kana shi nan ba kowa idan ba kowa kawai shikenan mu rufe layin na eh. ga ba za mu ci gaba da dauka ba saboda mm. lokacin da muka ba ya isa haka to yanzu ka ji kenan muku ko bisa zancen da mm, muke mm. kenan sun ka dauki wannan matakai wanda babu hujja da su a dokance amma da zuciya ne akai saboda ni saboda shi shugaban faransa ya shi ya nuna musu ga abin da yake son su yi hmm. su kuma suna jin tsoron shi suna son su biya mai bukata suna son su yi wa da shi so saboda shugaban faransa ya nuna cewa shugabanmu na nijar wanda hmm. hmm. an ka kada cewa bazum ya ce bazum mutunan su kun ba su yarda a galla zama mutunan su a ce an sauke mutunan su kai tsaye ba su labari ba zato ba tsammani a ce an sauke shi a ba su yarda wannan kawai sai dai sama ta game da kasa to sun sha ba sama ta game da kasa sai ta ci su <laughs> <laughs> ta wuce tunda mu mun yi alkunut mun nuna ma Allah Allah da iko shi ya ya ba da umarni ga mala'ikun da suke kula da tahiyyat sun yi abin da ya kamata kuma mun gode musu mun gode musu mun gode ma duk wanda sun ka kama abin ya tabbata ya sa Niger yau ta zama to ga gagagagau ina hodi da kabe babban wuya gagagagau idan su ji da kyau su san da ba ta yi ga da muke wani suna ta ai muna nan muna zance muna ta cewa muna ta hauka muna wai labu sanni muna zance kasa ne ai sai an gani sai mun ga yadda za ta wallahi kun ba za ku gani amma yanzu idan suka ce sun idan suka ce sun cire takunkumi eh. na wutar lantarki al misali eh. za a rika bawa Nijar wuta suka ce sun cire takunkumi na bada ga yau magani eh ga eh, ba zan ina faɗa maka ai ba a ce an yi takunkumin magani ko kaza takunkumin da an kai na magani ba magani an kai ma takunkumi ba takunkumin da an kai an ce an liƙe hanya an liƙe boda kina liƙe boda ba abin da zai hito ya zaka ga hali ba ca na aka tabe mai ba magani an hana shi zo ko wannan kaza an hana shi zo ko wannan kaza eh an wai yan wai shi iyaka kenan ba a mai ba a shiga ba huta tunda sun nuna kamar ba a shiga ba a huta tsakanin mu su kuma wani kasuwanci tsakanin mu su haka suka nuna yanzu idan aka ce an cire waɗannan takunkumi ga yau dai ko sun cire wuta ba mu son hutar su abinda muke so kana jina ai ko da kana magana babban wuyan ka magana za mu musu mun ce ni shalai shirya takardu na ƙara mu kai ƙarar nefa ta biya mu duk hasarar da an kai sai sun biya mu in Najeriya za ta biya mu akan kanta ita tun da kamfanin ta ne da ai shine muke da rajejeniya da ba da sai dawo sai dawo ya ba ta da kamfanin wuta mun Nigeria take da kamfanin wuta kuma da Nigeria muke da muke da halaka tun min nan san su sandus yau shekara wajen hamsin da bi da muke da halaka da, da Najeriya bisa, bisa magana wutar lantarki da ya shayi kuma yadda an kai shi isan nan tare muke da ita mm, mm. isan nan sai ta biyo da ta ta Najeriya mm. ka gane ko kenan mun yi mun yi rajejeniya wanda yasa da su da mu muna guda kuma shi ne eh, wannan dacci cizo shekaran jiya ya je ya ci gaba da faɗa ma yakubu gawan mm. ya ci gaba da faɗa ma eh, wannan tinubu ya kwatanta mashi ga shi da a shugaban ƙasar najeriya a wannan lokaci da an kai komi a wannan lokaci wanda suna suka suna suka sa hannu eh, mm. ƙarƙashin jagorancin shi an kai wannan ya sani in bai sani tun da bai tambaya balle sani dole mutum ya tambaya in da ya tambaya ya yi makan shi ya yi makan shi da tako hmm. da zai tambayawa tunda Allah ya sa Najeriya akwai shi shi eh, Yakubu ga wanda rai hmm. bayan Yakubu wanda akwai mai bin shi hmm. shine Obasanjo Obasanjo da ranshi kuma mai bin Obasanjo soje shine eh, Buhari mai bin Buhari shine Babangida mai bin Babangida shine tunda wadancan eh, Sani Abacha ya zama babu ah, shine Abdul Salami su biyar din ga kowa na nan da ranshi kuma duk sun yi jagorancin Najeriya kamin ya zo kenan ya kamata a ce in yana da mutunci ya kyautata maka shi bayan wannan kuma na fara kula akwai good luck kenan good luck ya kamata a ce ya yi shawara da koda mutum guda cikin su wanda zai kwatanta mashi ya ya kamata shi ya ta abin da ya kamata ya kiyaye kakkaje ka dauko mana abin da bai daukuwa ka je ka kawo mana rikici ka rikita mutum ta a duniya a Afirka a ce Nijar bancin haka na tashi tana zuwa horon shi me horon shi da Najeriya za ta iske ta koma shugaban Najeriya ya koma bayan shugaban Faransa kuma wani shugaban Faransa ga yana Macron Macron shi dan yaro wanda kai kanka ka aihe shi wani ma ka yi shi ka shi a ce wai shi ne zai iya shanka ya sa ma ya giya ga hanci ya sa ka yin abin da zai zo da mutuncin Najeriya ka san ai abu na yanzu yanda nan kai ya taimaka Amurka Amurka a ce wancan da mai kawon shi ne shi wannan wannan cizo ne wan shi ne ya san abin da bai sani ba ya iya siyasa tun dadewa ya yi ya nan na fara kenan za su su comprendre hmm. amma kai wannan yaron da shi wani abu ma bai san shi ba bai masa an yi ba kamar kai ya shi da ya zaka shi tunubu ya kamata ya san tarihin Najeriya da tarihin jagorancin Najeriya da tarihin diplomasiyyar Najeriya da irin kamar yanzu wannan sakan wannan shi ma wannan Yusuf Tuka da yake waɗansu muzurai ai shekaran jiya wancan sati da ya so ya zo na Nijar suka aiko mutanen ce wala kai yana da ga cikin waɗanda suka so ya so ya zaka aka ce ko alama shi aka kwatanta mashi ba mu bukatar shi kuma ba mu ma yarda suka ce tunda ba a yi mu da mu zancen sai da mu huta yanzu to yanzu kaga za a yi hudun Niger da Nigeria tunda ai ita wannan tana nan an yi ta kamin sai dawo kuma an yi ta bayan sai dawo kuma bayan ma to kenan yanzu sai aka ce to yanzu tunda kuma wannan shawara mai musu ita tun yau da wata uku aka baya in ma ba mu da ganuwa tsakanin mu da sai kuwa ku Najeriya da Niger ba muna da muna da hudda ba da commission mix Nigeria Nigeria tsakanin mu ne daga mu sai ku kuma sai a ce yau ku kuna ga shiga gaba sahun gaba kuna wani da wani sakakan mutane da suke sa suna unwani da su wani dan ba suna zuwa sun wauta to ga anniya su ai mutane yake yin su ai su idan wani kuma bai hada dabo da wani sai su zagi wani ai kana ji su kullum kana ganin kullum mutane suna irin wannan abuwa don haka mu muna fata mutanen mu su koyi eh, kishi su koyi eh, zamanto rayuwar dan kasa mm. ta mutunci ta daraja ta daratawa ta dattako ta sanin ya kamata kuma komi za ka yi ka yi shi a cikin kayi karatun ta nutsu a nitsatse wanda abin da za ka faɗi baka baka faɗi abu don gobe kace inda ka sani ko da an cire takunkumin da yanzu in aka kai gaba ta kai sun ka dauke su mm. za mu nazari mu gani hanyar da ya kamata mu tunda in sun yi reunion in su na sai da yawo suka ce sai da yawo ta jaye mata kanta Imo ma za ta yi reunion ita ma ta ce ta jaye nata duk abin da ta yi za mu ce masu to ga ga mm, bashi mm, ga bashi eh abin da ku ga zamanin ga irin abin da ya kama ko miliyan wani kaji aicha ne ya ce duk ko abin da ya faru tun zamanin mulkin mallaka insha Allah ta'ala nan Niger mun sa ran cewa ko da ranmu ko ba da ranmu ba mu da jikokinmu su yi ƙoƙarin sa a cila samun jikokin Faransa wanda za su gadon Faransa a gaba su san da ƙasar su kakin kakinan su sun ci musu bashi zuwa ga yin saboda sun yi zo na nan ga sun muna mulkin mallaka sun mamaye mu sun yi umarni da hasashe sun yi umarni da bindigogin da mu lokacin da bamu da su sun ka cuce mu sun ka zalunce mu suka yi abin da suka yi suka sa aka yi muna mulkin mallaka mulkin danniya mulkin kwace kuma ai zama to suka zo nan iyane mu wannan da muke namu ne mm. suna buƙatar shi su suka diba abin su abin da suke so suke bamu sai wanda sun ka sai da suka so suke bamu bamu da incin magana to yanzu duka wannan abin ya wuce saboda haka president no idan na fahimce ka ko da ECOWAS ko sai da yawo ta ce ta janye daukacin takunkuman da ta saka ma Niger. Duk matakan ta dauka. Kawai dai bashi ne ta ce akwai ranar da za ta biya. Ba shakka. Niger za ta yarda da ce. Mu wannan ja wannan eh, ka tabbata da wannan sai an yi shi. Amma Niger za a shirye take ta ce eh na yarda. ja a shirye muke. Mun haɗa musu ba. Ai mu yi musu letter. Mun kwatanta musu mun ce musu for example bai sai yawo wannan. Mun haɗa musu tunda sun zalunce mu kuɗin mu ne wa. Kuɗin mu ne na ƙasa. suka danne mana suka hana mana suna tsammanin ba san da duniya ta sake ba kuma Allah ya sa duniya ta an ci gaba su ai tsammanin su kai da sai sun ga muna roƙo muna kuka muna wane ne ba mu iya biyan bashi ba mu iya biyan albashi ba biya salari in ba biyan salari ba an san da ya su wannan ma'aikata ba masu hankali ba hankuri ne ba don ka za su iya cewa tun da ba biyan salari ai su babu wani zancen kokowa babu wani labu sanni kawai su kawai a ba su salarin su koka a ba to kaga Allah da ikon sai ya sa hikima ya ba mu fasaha tunda mun samu ƙwararri da suka iya aiki na sanin menene jagorancin eh, tattalin arzikin kasa da ba wanda aka yi a biya bukata ba tare da ma an yi unhwani da wacce hanya ta su ba waccan da suka sani sai aka yi unhwani da wannan hanyoyi sai ya zama tuwa na biyan kowa in wata mutu amma ai ba kuɗi president ana gani yanzu ina zuwa kana bi na bashi eh albashi in wata ya mutu eh. na aika maka cikin kwantin ɗinka inda ka adda bankin ka ko eh. na aika maka na biya ka ko shikenan tun da bankin ka in ka tai bankin ka tambaye shi zai ce maka i eh, lalle an biya ka ga kuɗin yanzu shine adda matsala ya biya ka kai ne adda hakin ka kare kanka zuwa ga wannan banki tunda an ce an sa kuɗi to san mil cikin kwanti ina in zo ina so in huda dosan mil cikin in je in biya bukatuna ka ce mini baka bani ka ce a ai babu kuɗi yo in ka ce babu kuɗi eh. kenan tsakanin na da kai ne ba tsakanin da gwamnati ba tsakanin na da kai wannan kamfani tsakanin na da kai ne kenan kai ne ka zalunce ni an ai baka umurnin ka bani kuɗi ka ki bani to kenan in magana ta taso na faɗa ma kowa na da inci duk bankin da kake da kuɗin ka naka ciki wanda kaje tambaya a baka ba a baka ba kana da incin ka kai ƙara a hida baka hakin idan idan misali eh. yanzu bankin ya ce baya da kuɗi bai iya ta babu kuɗi in ya ce babu tsaba kuɗi kenan kenan akwai matsala ya dauka ma kanshi lehin da zai iya sai ya biya ka domin jin tare haka nan ne zai duk waɗanda suke kenan su kuma wannan bankoki sai su ce a ah, ai mu ba mu da kuɗi ba dan ba mu da kuɗi ba saboda mun tambayi bai sayawo ta bamu ta ki bamu mu kuma da bai sayawo ba ta bamu kuɗin ba saboda mi saboda an ce wai eh, sai da yawo ko yimuwa ta dauki umarni, ta ce a soke ba Nijar kuɗi a soke ba bankunan Nijar kuɗi a soke hudda da bankuna na ƙasar Nijar yo wannan me ya hujjata babu doka kenan babu hujja bankuna suna iya su kai kara bankuna na iya kan kara bai su ma bai sayawo ta hidda su c'est ça que tu dois comprendre Quelqu'un da Allah ya mun san Non, non, sai non, yi non, non, non, da non, non, mutu kawai non, non, non, ne non, non, non, akwai albashi ta non, non, non, ba kuɗi a non, eh, na non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, na kwatanta non, non, ce in non, non, mutu an yi non, ko nawa sun ka kama duk wanda non, non, non, non, cikin non, nan non, non, non, ne tun can azar hakan na ake a non, kowa sai a bada non, non, non, a ce a biya mutane kenan ko ne kai ka zaɓi bankin ka banki kai ne ka zaɓe shi kace kana baiwa ko wani wane ne ko wani wane ne eh. yanzu in aka ce wata mutu an aika ma kuɗin ka cikin kwanta ɗinka. ka dama hakan na ake hmm. to an aika maka in ka je baka samu ba yayin baka je baka samu wani tsakanin ka da aika maka kai kai ka aje kuɗin akwai da yawa mutane yan kasuwa ai sun aje kuɗin su in sun je nema a basu a ce ba basu kenan wanda aka yi ma haka da shi ma yana da incin in aka yi mashi haka nan ya dauki kara ya kai karar wannan bankin da ya hada mashi kasuwa da yawa sun je neman kuɗi an ce shine nake wada maka ya salar ba a baku kuɗi ba shine nake wada maka hanyar cin da maka mm. ka dan ka gane yadda tafiyar take ina maka magana a matsayin masanin abin da nake na san masanin tattalin arziki ne nake magana da shi abin da yasa kenan na faɗa maka hanyar ce nake dan ka gane <laughs> kenan yanzu tunda aka yi haka nan eh. kenan ba dole sai an yi bukatar kuɗi ba yanzu kamar in aka ce an yi kuɗi wannan eh. yanzu an samu account jira speak eh. yanzu an aka ce an baka yanzu an baka an baka kuɗin ka salon eh. to sai salon ga SK yanzu for example akwai waɗanga kamfani masu sai da masu ɗauka mm. transfer mm. a ce misali kana da Ecobank mm. to ita mai tana da halaka da al'iza ko tana da halaka da da nita to eh, misali to sai kenan da ko sai eh, na da ba dai wadanga dai misali ne ka baka to daga nan kenan in bankin ka ba ta da kuɗin za ta baka amma tana iya ta aika cikin mai nita ɗinka kuɗinka mai nita sai a aika banki da ba da. ordre ita ma ba kudin za ta bada sai ta eh, bada ordre eh, eh ta rubuta hakan ga a ce ai mai nita yanzu ka samu jikka dari cikin mai nita to in ka samu jikka dari cikin mai nita ka kenan kana biyan kudin wuta sai ka je kai ma ka sa ka ka je ka biya ni jilaka cikin wannan ba sai ka ta bada kudi ba sai ka huda kudi eh kuma ka ka ka je ka biya kudin gidan ruwa ba sai ka bada kudi eh. kuma kai kana son ka kai ka sai wani abu wani wani ka sha mai in Eh. wani kanti eh. a biya shi ta hanyar wannan kamar yanzu ka ta yi miya suna da eh, ko hadad ko wani abu da yana suna wannan ga da annabi sai ga marina market yayin ka je marina market duk abin da kace son sai in kana da wannan kuɗi ciki da in ka je ka sai kai sai hankali sai kuɗi sun kama shi ka tamani to shikenan sai ka bada order ko ta ne zaka bada wannan abin ka bada order ka shike buga maka ka na aika muku tamani shi ku tamani su in sun kai rashin katama sun shigo shike kenan sai ba kayan kanta kenan kaga an yi regular problem wanda ba tare da ba tare da bukatar kuɗi sun yawo ba rana suna yawo eh an baka ka bashi ya bashi ya ba wannan shike nan ta ya sun ba su sun karba eh, sun kenan magana ta kai kenan eh, shi watara tunda shi irin tsohon hankali ne gare shi in tsohon ilimin da na cewa mutane an kai haka an ka ce an wuce kuɗi an hana an yi mm. jelan kuɗi kenan ba za a samu eh, sai a samu rikici a haddasa mutane su tashi tunda su nasu gurmi ne ne al'umma su hushi in ka taya banci baka samu an ce a ah, ai ba a samu saboda sai da yawo sai ka hasala a ah, mu wannan mai rawa sai da yawo me yasa ta yi ka ji abin da wata yake wani ce ai ai in kuna son a gyara muku waɗanda ai ba su adalahi ba waɗanda suka yi kude ta juyi mulki nan suna adalahi in suna son abu ya sake eh eh suna son a sake to yanzu su komo su komo a maida bazin bisa wuri kamar ana mutuwa a halka kana nihin ta ta yi kenan a wannan sai duniya ta nashi wannan ko Eh. sai duniya ta nadi ba ta yiwa ba wannan babu shi wannan da lauyoyin shi sun ce suna so ECOWAS ta eh, sai dai yawo ta eh, matsa ta tilasta wannan wauta ce suke ba sun yi ba ba sun gani ba ai sun gani duk lokacin da sun kai wato sai sun kara wa mutane kuzari da hanzari saboda mutane ba su ai su abin da ba su sani ba ai mutane ba su taba ma deja waɗansu ba su yarda an gama sashe zan shugaban kasa ba yayi kandida ya zan shugaban kasa ai yayi kandida an ci shi ya ci ko alhali bai ci ba an kai dubara an ci an sashi mutanen da suka yi hushi lokacin nan ai sun yi hushi da sun aza Muhammadu Usule cewa ya zalunce su ya bari an an an an sa an sa abin nan an an sa Bazum yayi takara ya bari ya an sa Bazum ya ci iko da su da duk wanda suka gama kai an kai wannan dubara aka sa to kenan karshen ta mutane sun ka gano cewa kenan an yi ba daidai ba to yanzu da an kai ba daidai ba da Allah zai ka gyaran ta sai ya kaddara wanga abin da ya faru kaga kenan yanzu an yi korishan abin da ya faru zaluncin da aka yi wa mutane mhm. an ka samu su kandida an ka dan an kakaba musu shugaba aka zo aka ce ya fara mutane na jin daɗi cewa ah, ai gashi ga irin shi kaza sannan ba su da wancan labari ba su da wancan labari na bayan hoge da waccan mugunyen niyya na bayan hoge da wancan tunani da wancan hanzari da wancan nazari da yake yi na ba hage wanda yau kasunan guda guda irin wannan maganganu suna hutuwa wanda in ka sai ka kame kai yanzu mu je ga magana karshe praise zama ta kila sauran mu biyar ko goma na'am batun sai dai yawon nan dai da shine babban abin da ya fi jan hankalin mu eh ba mamaki dai a cire takunkumi wani sun ga idan ba a cire takunkumin ba fa aka mu da sha mun tsaye muke tsaye muke kuma shige muke yanzu in sun cire na ce baka yau cire takunkumi saboda yan Najeriya ake cire takunkumi kuma dan muna son mu tausaya mun yarda ai haka tunda da yawa sun kawo mana kukan su idan aka da yawa sun kawo mana kukan su sun ce muna sun ce muna don Allah mu tausaya musu a matsayin su na yan Najeriya yan Benin yan Benin ma da yawa sun kawo mana kukan su sun ce don Allah da Annabi mu tausaya musu mun ce mun tausaya musu idan a tausaya musu in an ce an an an an an bude iyaka kenan wanda zai unhwani da budin iyaka su ne talaka Najeriya su ne masu kamfani masu saye da saisuwa da 'yan Nijar da suke zuwa suna saye. Da su ne 'yan Benin wanda sayan kayan da muke muna aiko su abin nan port ɗinsu suna unhwani da port ɗinsu ana muna bi can ana cuwa-cuwa ana shiga da wuta ana saye da saisuwa suna samun harka ana harkoki su ne za su unhwani in an koma wannan. Saboda haka idan an cire takunkumi hmm. eh. na rufe iyakoki, Nijar za ta yarda ta ce na amince nema na buɗe nawa iyakokin. To dama mu da Najeriya, hmm. saboda mu 'yan omu ne. mu ba mu kama laihin su adalahi ba hmm. dama mu tun da an ka fara magana ga mun tsaye da magana cewa laihi yana ga tinubu da shi da makarabban shi na kusa gare shi akwai wanga yusuf tugga da ministan shi hmm. akwai yan ruha'i da tsohon gwamnan gwamnan katsina ne ko na kaduna kaduna akwai eh, nuhu mai bado da ya zama fcc hmm. wanda su adda wata harkoki nan cikin niger wanda suka je suka huda suka huda shi tinubu suka sa shi da wannan irin tunani yanzu haka cikin najeriya baka samu mutum ɗari ba gudan Najeriya kaf ɗinta babu mutum ɗari wanda suka yarda da abin suke goyon bayan abin da gwamnatin ni nake faɗa ni nake babu mutum ɗari masu goyon bayan wannan matakan da Najeriya an ka ce Tinubu ya sa an ɗauka da sunan Najeriya da abin shi shugaban Ecos yanzu cikin ba ka samun kashi biyar ma na cikin talakan nan wanda suka yarda da an yi ma Niger takunkumi dan an yi kudeta Niger sun yarda ai ma Niger takunkumi ai ma Niger hukunci ai ma Niger kaza babu wasu talaka bayan Allah musu dan ba kenan amma yau <laughs> wanda suke kuka ake gallaza musu su ne talakan talakan wannan kamar nan gane ai yanzu nan Niger ma ai kamar wanda za a ce an an an an an tuta ma hmm. yawanci duka ai talakawa ne wanda suke eh, eh, wanda suke da karamin ƙarfin da ba su iya yin dai an ce yanzu an yanke wuta mm. kenan sai dai su hankuri amma ma baka in an maido wuta su unwani mm. in ba a maido suna nan suna ci gaba da hankuri amma sun yarda su yi hankuri ƴan Niger saboda su sun san muhimmancin koko da sun san manufar da ake bi sun gane manufa sun san inda zamu kowa ya gane mina na ake nuhi kowa in bai sani ba da kanshi kakan shi ya faɗa mashi ya suka kane ko kakan kakan kakan ya faɗa mai zamanin da aka mulkin mallaka turawa a kane da magana take eh. yanzu in mun ce za mu ko ko diyantawa ko ko wa kai ko ko mutunta kai hmm. kenan al'umma sun bada haɗin kai ko ka ina da yin ne ba matsala bane dan mu da musulmi ne muna azumi mun koyi azumi Allah ya koya mana yadda ake yin resilience hmm. yadda mutum kana kake iya hankulin yunwa da hankulin kishirwa ka jajarce ka hankulin kishirwa kaga shine wani albarka addinin musulunci kenan in ka iya wannan mm. wanda ka koyi wannan rayuwa Allah ya sa ka zan musulmi kake in wani kake ka iya wannan ka iya yin biyayya addini ka iya yin azumi kaga kenan dan in baka ci abinci da rana ɗabiya bai sa kuka amma mm. waɗansu can mm-hmm. sai sun yi kuka saboda su ba su saba yawa mm. yanzu idan muka fitar ga batun sai da yawo akwai batun iya mowa su ma idan suka janye nasu takunkumi Nijar za ta yarda ta amince kenan deja in sun kai da da da da da da otan mm. eh, mm. alliance din mm. otan na turawa su unhwani su haɗin kai su ce sun yarda mu su zo su kawo musu taimako na hari da yakin ta'adda ta'adda cikin yankin yankin ECOWAS to da mun burin su su dauki mu Nijar ta'addanci ne muke kenan da mu da su za mu da sun ka a ce an kama shugaban kasa an yi mashi takunkumi an yi mashi abin ga mm, eh, eh, mm. kidnapping mm. kenan a an yi garkuwa da shi kenan za su daukar kenan ta'addanci ne muke kenan wanda suke wannan ta'addanci ne muke har bisa ga wutun da ba ba a ce an an yi abin shine nasu lamin shi sauran kasashe amma musamman Nijar ka fahimta to yanzu kenan wannan magana yan takau iyo mu haka yanzu uwa su ne aikata an kaba can renewa muka ce babban renon unhwanin na magana iyo mu ta hikari hmm. saboda ita ce mu muke da kuɗi guda ai Najeriya ba mu da kuɗi mu yi eh. kayan mu ne muke kai in suna so ce naira nawa hmm. suke hmm. ko ni sefa nawa suke in muna so mu yi ciniki da sefa ko da naira in ka zo saya akuya ta ko saniya ta ko wake na ko wani abu na eh, eh, ga kayan na nawa ka sai in ka ce min naira dubu in na yarda in sai da maka in ni ga ban hita ba sai in ce sai ka kara kayan na ne amma in magana kuɗi ce kaga kenan kuɗi ba kai ba ke buga hmm. yanzu horon shi ita da take buga kuɗi take buga mana su take zaluntar mu take cutar mu dan shi muka ce mun ce mun yi shawara mun sa yanzu ƙwararri suna nan suna aiki na ɗaukan matakai da yadda za a shiryawa mu gani yadda za mu hutuwa da wannan magana na cewa daga yau mu ba mu ba su daga yau mun kare da unhwani da wannan kuɗin saifa daga yau mun kare unhwani da wannan tsari nasu za mu unhwani da sabon tsari wanda za mu kirkirawa wanda zai zamanto tsari wanda zai biya muna bukatu a matsayin mu na yan Niger a matsayin mu na yan Burkina Faso a matsayin mu na yan Mali kenan da ya sha in mun kai haka nan in lokaci yayi aka kai ga wannan tunda yanzu an yi ne wancan sati da wuce an ce yanzu magana da ake niyya ana son a maida ma haɗin gwiwa mu uku kamar confederation kamar confederation mm-hmm. kenan muna nan mm-hmm. abin eh, eh, dan zumunci mu ya ƙara ƙaruwa oh. wanda za a zamanto tsari tsari fanni fanni muna son mu yi su ma da hankali guda duk abinda annan albarka mai kyau da ake yi mali mu yi shi ko ina abinda da annan albarka da ake yi mai kyau Burkina mu yi shi eh, nan ga abinda muke yi nan mai kyau da yake kyautata mu Mali da Burkina su ma sai su koyi shi kuma sai kenan in mun hada wannan karhin mun yi da sha daga nan ina jin sauran mutane da hadin wai ku da kuke ta matsa mutane a tashi a tai a gama karhi da wancan menene riba mu na gamu da waɗannan kasashe su uku alhali ko mu inda muke da zumunta muke da alheri mai yawa wajen Najeriya ne wajen wani ne to muka ce ai wannan bata baci ba ai muna da hudda da Najeriya huta da sai sai ko mun ta da sai dawo bai hana hudun mu ta ci gaba tun da akwai mu da huta tsakanin kasa da kasa Najeriya da Niger akwai mu da huta tsakanin kasa da kasa tsakanin mu da Benin yanzu in mun gani ya cancanta a yanzu kai tsaye da an yi mu dauki matakan da zamu komawa bisa wannan zancen kamar na ce maka zuwa ga sati mm, mm. sun zo nan ga kwanan su wajen hudu suka yi kwana hudu suka yi SJ din su eh, magatakardan shi din eh, na kasashen waje ya zo nan an yi aiki da shi mun gama shi da mutanen eh, ministan affaires étrangères su yi nazari su tunane ya yi ya yi shi dai ga manyan mutane muka ce a'a yanzu tunda yanzu abin yanzu sabon tsari ba kullum bane sawai eh, mutum ya taso kawai da matsayin matsayin magatakarda ya zo ya ce sai ga shugaban kasa ko sai ga prime minister ko sai ga minista a'a in ka zo daidai ba daidai haka za zami <laughs> daidai kurji daidai eh dai bala haka za zami ko wani zai zo a gama shi da bakin shi yanzu duka wannan matakan a gaba za mu dauka su wanda zai sa ya zaman to tsari ne wanda zai zai sa kowa ya bi hanyar da za a bi yadda ya kamata kuma ina fata mm. a ce duka mutane sun bada haɗin kai akan haka nan su kan kansu magabatan sun ɗauki matakai saboda mu koko da muke ba wani muke makokwa kan mu muke makokwa mm. kishin ƙasar mu muke yi kishin mutuncin ƙasar muke kishin mutuncin al'umma ƙasar muke to wannan mutuncin al'umma ƙasar muna son da mu da kowa da kowa a iske ya ɗauki matakan ko kowa hana kanshi yin abin da bai dace ba a ce an ga ana yin shi wanda ya zama to ya dora zuwa ga mutuncin mu ko zuwa ga matsayin mu ko zuwa ga umar mu tambaya ta karshe president tunda yau mhm. tambaya ta karshe wai za a wayi gari a yi kasa a Niger a yi wata kasa a Niger ba tare da jam'iyyun siyasa ba ko NA eh, za a waye gari Nijar yanzu a ce wai za a yi rayuwa haka ba tare da jami'in siyasa. Yau me ka magana jami'in siyasa? Jami'in siyasa an rataye su. yanzu a yanzu ta yi da muke yanzu ba mu fara kai wancan waje ba yanzu magana da ake ana magana ne yadda za a yi saboda wai an ji sun sun yi su kowa ya yi shiru ba maganar siyasa ba ko za a ci gaba da yi ina zuwa ba sai in an ga unwani abu me ya kawo gima kasa ga ba su suka kawo nan suka haddasa wanga rikicin da an kamar da siyasar siyasa demokrasi ta zan kamar cin kasuwa eh ga mutum ya yi parti kamar kanti kamar kanti ya zama to wato ba kishin kasa ba ake ba kishin ma eh, eh, al'umma ba ake a'a kishin kai mutane kansu suke ba kokowa yanzu ya kamata a jaraba labusanni a jaraba zancen kasa ake zancen zancen labusanni ne komai ake magana kasa ce za a yi ba a magana parti ba a cewa parti wani a raba kanun mutane kasa ce Niger komai muke dan Niger muke kuma in mu wuce Niger mu yi AS amma ba mu zancen akwai wani bangaren kaza bangaren kaza nan dai da har lokacin da abin zai tsaya tunda waɗansu na suna tsammanin wai za a ci wani ajanda wani wane ne nan da lokaci kaɗan a'a in duk ba a tabbatar da tsarin da muka sama gaba ya tsaya ba ya tsaya kan shi to babu wani zancen wani a ce a komo wani hudanin da zai huda mutane da an koma kwana biyu mutane su ce a ah, ai mu zaɓe mu an kai saboda program din mu program din bai yarda kaza ba bai yarda kaza ba yanzu mu mun reunion assembly sana mun ce mun ce mu wannan magana da an kai da an kai zamanin riƙon ƙwarya ba mu yarda wannan zance ba mu ba mu cikin wannan tahiya mu yanzu fitowa za mu yi za mu koma mu nemi wani mu koma wani ECOWAS ko mu wannan zancen ba za a ba kowa wannan dama ba babu kanti kenan kanti a kanti ya alike kantu kantuna yanzu yanzu na yanzu an like su kasuwa ne akwai inda in kana bukata baka je ka iska mai saida maka shi ma akwai uhun wanda za a saida ministry din commerce ya zai daukan matakai uh, fanni fanni duka <laughs> na cewa ga abu kaza ga wanda ya kamata a yi shi wanda ya wuce gona da iri ya san abin da zai biya ba na gode president jama'a lokacin da aka yi bar wannan shirya ya riga ya kawo karshe eh, wata abin da nake so ka dama mu haka mm. muna fata Allah da iko shi kamar yadda da ake da wannan ranar albarkacin wannan ranar muna fata Allah kai da ka iya kai da ka sani ka iya komi ka iya kasan kowa kasan komi kasan zukatan mu kuma kai kana yi ba ka komi ga kowa kuma ba kowa ba ka kowa ga komi hmm. Allah kai ne muke bako ba uban wani ba Allah kai ne Allah kai muke bako mun san kai ne Allah mun san da Allah ba mu yi sai kai kai dai ka iya kuma dan shi mun kai da kai dan shi mun ka da komi a kanka duk wanda muke ko ko mu tattaro mu gama karhi da karhi da shi domin mu kai mu na gaban ka mu eka ka mu yi sujada mu eka. ka Allah ka azamu bisa kan azzalumai da minkirai da macuta masu baka aniya masu bakin tunani na ciki da na waje ko mace ko namiji ko yaro ko babba wanda ma ya ji labari ya ji labari ya san ya kamata ya sanar da wannan labari domin a ɗauki matakai akan wanda yake ta da wannan labari ba shi muke amma ya shi sai bai faɗi ba to Allah shi ma ya zama na haki to waɗannan irin na haki su ma Allah muna kokon kai muna maganin su amin Allah kai muna maganin su ɗebe tsoro ga zukatan magabatanmu ka ɗebe tsoro ga zukatan ƴan ƙasanmu kowa ya san da ba mu yi sai Allah kun ba wanda ya sai Allah mu akan haka ne muke tayi mu mun san mutane suna jin haushin mu mun san mutane suna bakin cikin mu amma mun san kun ba su iya komi mun san da ba su iya komi dukin cikin wa ba tabbata ana rana ba Allah sarki babu shakka bai saba ana rana kai kai hauka kai ta halaka in ka da ƴan kudin ka ta kai Mm. Allahu akbar. Akwai eh. akwai akwai akwai masu sauraron mu da dama da suke aiko mana sakonni na gaisuwa a a shafin mu na Facebook da suke kallon mu yanzu da kuma Twitter eh, da kuma YouTube da suke kallon mu kai tsaye. Allah ya isa musu da alheri. Amin. Kowa cikin su daidai duk inda yake cikin duniya. Allah ya isa musu da alheri kuma da duk abokan aiki da mun kai wanga wanga hira ta yau eh. saboda wanga rana ta yau ranar albarka ce Ranar ranar garkuwa ce ranar kokowa ce ranar kuma cin galba ne dan shi shiga gani kenan gari ga president eh, ga president da Niger da Mali da kuma Burkina Faso ai eh, kenan wanda ya taba wanda ka so kuma muna jiran shi to Allah ya eh, kyauta duk wanda ya ji ya in kai ya in in ta dare in ta in ta rana in ta iska ta in ta ruwa muna jiran to na gode president Allah mun gode baka mun gode jama'a muna muna gode na sallama muku su duka suwaye president na sallama muku su suwaye president kun jiya da kyau na ba ku aiki suwaye alaikum salam barkata wanda abin sani to jama'a jama'a anan za mu dakata a cikin wannan shiri a madadin kowa da kowa musamman ma abokan aiki da suka taimaka na gabatar da wannan shiri akwai Husaini akwai Muhammadu akwai Yasin akwai Umar akwai Abba akwai Alu akwai Assurance akwai yau akwai Jamilu akwai <laughs> Assurance akwai Rejeto akwai eh, Buraiman Humaiga akwai assurance da sauran dukkanin waɗanda suka taimaka na gabatar da wannan shirin a madadin su a madadin kowa da kowa Abdullahi Mamman Amadu cewa kasance lafiya sai makon da ke tafe insha Allah. Assalamu alaikum.